Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Katimi wa ala alihi haka qadarihi wa min kitab al-azim jama'a barkunku da waraka barkunku da wannan lokaci muna ma kowa da kowa fatan alkhairi eh to wannan karan farko zan ba <laughs> wannan zaka yi ce masa ismul azam eh kusan kaman buga kuɗi haka neman ka zai koma yauwa amma a fahimci abin da nake nufi buga kuɗi daban amma shi wannan idan ka yi amfani da shi zai kasance kamar kana buga kuɗi dukkan harkar da kake yi wato za ka samu fiye da abin da kake tsammani eh zai koma kamar buga kuɗi zai koma eh to amma shi wannan yanda ake yin sa saboda yanayin da ake ciki yau mutane sun rikice yau amma wannan in dai ka yi shi bija sai da wujudi la shaka fihi an yi an gama wannan ba magana wani kace na ce insha Allah rabbi eh to ana rubuta walaqad karamna bani adama har zuwa ƙarshen aya yau har zuwa ƙarshen aya eh ana rubuta ta ɗari ɗari da tara ake rubuta ta ɗari da tara ake rubutawa to in ka rubuta ta a allo za a samu a rubuta ta gaba ɗayanta sai ka samu kaucin mangoro, da kaucin kaɗanya da kaucin ɗorawa kaucin mangoro, kaucin kaɗanya kaucin mangwaro da kaucin ɗorawa kauci uku za ka nema idan ka neme su sai ka haɗa da hawainiya sai ka samu hawainiya ƙwaya ɗaya sai ka haɗa da shi sai ka samu adadi na kuɗin ƙasar kowane ƙasa idan misali kana so ka tafi wata ƙasa ce neman kuɗi ko kuma a ƙasar inda kake ƙasar da kake kowace ƙasa ne sai ka samu kuɗin ƙasar la ilaha illallah malam ana samun kuɗi sosai wallahi wannan la shakka fihi wannan manyan malamai ma suna amfani da wannan sosai eh, kana zaune Allah zai rufa maka asiri bija sai da wujudi wannan kana zaune idan aka samu hawainiya sai ka samu kuɗin ƙasar da kake ko kuma kuɗin ƙasar da zaka je neman kuɗi sai ka haɗa su gaba ɗaya sai ka ƙona idan ka haɗa su gaba ɗaya da kuɗin ƙasar da wannan kaucin ƙwaya uku da hawainiya ƙwaya ɗaya sai ka haɗa su ka ƙona su idan ka ƙona su ka gama wannan rubutun gaba ɗaya na farko laƙadi karamna bani adama eh sai inna laka Allah ta ju'a fiya wa ta'ari shi ma ɗari da tara sai wa man ya ji Allahu makaraja shi har zuwa wannan ƙarshen aya da kulli in kadara shi ma ka za ka rubuta ɗari da tara in ka haɗa ka rubuta ka wanke to idan za ka sha sai ka dinga ebo wannan tokar kana zuba kana sha kana ebo wannan tokar kana zuba kana sha kana ebo wannan tokar kana zuba kana sha la ilaha illallah mallai idan kuɗi ne za ga abu mamaki la shakka fi in dai kuɗi ne wallahi malam kai ka ce kana buga kuɗi bi iznillahi ta'ala eh in dai kuɗi ne zaka ce kuɗi kake bugawa duk hanyar da kake nema za ga abu mamaki wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh